cikin ƙasar nan wallahi ha ga wani almajiri can fa zan mai ƙaniya wallahi

ka haɗu da mai imani kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka baba kwantar da hankalinka wallahi hanyar ba kyau ne wallahi eh kwantar da hankalinka zan gyara ma komai kwantar da hankalinka wallahi dan jagoran nawa ne yayi tafiya wallahi takalmina ina takalmi na da Allah gashi nan taso taso ka gani sannu gashi anan yawa ta kafar to ba ni roba ta eh ba ni roba ta ga ga roban zo ka gani Ruwan dora ka tanan da ya tukun, tanan da ya. Mhm. yawwa yawwa <laughs> ba ni roba ta mana ɗin banza da kai almajiran nan kai malam ka tada kai da take damuna ba lalura da take damun ka Allah yan kuɗi na ne na bara ne na samu dan Allah mu bara almajiran nan ka kalli kuɗi malam sai ka ce da bakin hoho suke zubawa wallahi ni ina gama almajiranci zan fara kai ai ni kakata ta yanke saka wannan jahilci ma da yayi ni ba zan yi shi ba dan haka bari in kwashe kuɗi alƙur'an wallahi na gama kwashe yanzu haka ni ma daga nan ko roba ba zan canza ba wallahi zan fara almajiranci Allah daga nan koya ma suke yi ma ya zan yi yanda ba za a gane ni ba ni makaho ne koya haka yayi sanda kawai zan nema wallahi Allah wallahi wallahi ha ha! da ka ji a yanin tafiyan abin da shi ina ka ji yayi. Eh kamar yayi ta haka haka ne. Kaga abin da zai faru samu zauna nan kaga zauna haka. Zauna eh jira mu a nan. Sai ka jira. Zauna a hankali. Jira mu a wurin. Kaga abokina bi wannan hanyar don Allah ka sauri idan ka ganshi ka kira ni zan kira ka insha Allah Continue. <laughs> Allah tashi maganan wanda an shewa makaho kuɗi nan bayan muke wallahi ni ne wani bai ba kai kan kaya ba eh wallahi me faru dan Allah ku taimaka wallahi idan na so rufe na rasa da Allah to garinya garinya dan Allah ba da Allah ba ku fara ma addu'a su bude don Allah amma addu'a su bude ka ƙara zalunci gobe a wallahi ba za ƙara wallahi ba wallahi ba a rama cuta da cuta ba ya zama aya gare da wallahi ba mishi ba dan Allah ba amma ni da ka biye mun ba da ai mata ba hmm, ba shi ai ba da hannu ba irin su wani shi ne ke zama aya da yana a kansu ba za su kara ya Allah Allah ka tsaya ka nutsu mana ya Allah Allah dan wanda kai bawan nan dan shi Allah dan albarka fiyayyen halitta Allah ka maida mai idan Oyo, na Dakata da ina kudin shi. Ina kudin shi. Maida, maida, maida. dan Allah ku dai bashi don Allah don Allah don Allah ya hakuri wallahi dai na ah, tuba mun je ya bashi sai ya bashi wallahi na don Allah don Allah ku dai don Allah roƙa mai don Allah wallahi <laughs>